قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة يتي معنى عائشة الله كرمت ذاتك عرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة الأرق هو عدم مجيء النوم في الليل ma'ana al'arafu shine mutum kana kwance bacci yake zuwa maka sai ake mutum ya samu haram sai wata a cikin wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai bacci da yake zuwa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laysa rajulan salihan min ashabi yahrusuni laylata manzo Allah ya kwanta dare dare bacci da zuwa yake ina ma da wani mutumin kirki cikin ashabai sahabbai na ya zo ya yi min tsaro a cikin wannan dare suna cikin wannan magana in sami'na sautar sila manzo Allah na faɗar wannan na Aisha ce gaba ɗaya sai muka ji muryar abu kararan kararan mutum na tafi da makamai a hannunsa kala sai yace man haza wane ne wannan da ke tafi qila sa'ad ya rasulullah sa'ad yace sa'ad ne jiitu ahrusuka ya ai sa'ad ne dan abi waqas nazo ne na yi ma gaji nazo ne nayi ma tsaro ka samu kai bacci fanama annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bacci hatta sami'na qatitahu dama ai mun tsallake mahallin shahid mu yake fa qala laita rajulan laita kenan ko mahallin shahid kenan na imam al-bukhari da cewa ya halatta lau ce ko launa ko laita inda yake ya halatta inda bai halatta ba kuma zai zai bayyana inda bai halatta ba sai wata ta ce da sa'ad ya zai ce ni ne sa'ad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne na nayi ma tsaro nayi ma gadi ka samu kai bacci tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci hatta sami ila ghasitahu har muka ji mun sharin manzon Allah al-ghasitu eh? al-ghasit in cikin bacci ne sai a fassara shi da mai minshari in kuma ba cikin bacci bane sai a fassara shi da mai gurnani على حد قوله يخد قطيف البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مبادئي ومسنونة زرق كأنياب أغلالي أغوالي كأنياب أغوالي Yake ya kutsu batis al yana gurnani sai ka ce irin gurnanin bujimin sa ko amare da aka daure shi yana fama yana kokari ya kwanci wannan hali da yake kasancewa muryar da ake jiya za a fasara shi za a ce masa min shari amma in mutum kuma na bacci wannan sauki na fita sai a ce masa min shari ala hadd qawlihi yaquttu basayt al-bakri hujjat sunaku wai wannan mutumin yana gurnani ka ce gurnanin bijimin sa da aka daure shi yana fama ya kwanci wai ba komai yasa yake yin wannan ba wai liya kulani dan ya kace ni umurin kai ce wannan al ba umurin kai ce والمرء يقتلني والمرء ليس بقتال yace na fi karfin mutum ya kashe ni hmm. to menene yasa ya ka ce yanzu mutum zai iya zuwa ya kashe ni wal musrafiyu ta takubban da aka kera su wurin masharifa su ne abokan na. wa masnulatun zurku da masu kuma jajaye ka annabi abuwani ka ce shi gani na fatarwa ma'ana a shirye yake kwanci da shi a haka suke mubalaga da ma'ana da shirin ke kwanci ke nan duk wanda ya zo sai sun yi sai ne kenan sai an buga ko to alghatu na eh alghatu sai a ce muku a nan kuma sai a ce masa sai manzo Allah ya bace har muka ji mun sharin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu abdullah wa qalat Aishatu nana عائشة qala bilal sayyiduna bilal يتي za mu ga ina mahallin yayi cikin maganar bilal ana maganar tabbatar da sunna da take ai bilal ya ce da suka yi hijira suka zo makka ala laita shiri hal adisarna na lailatan biwadin wa hawli izkirun wa al imam eh, eh, sayyidina bilal an saba da makka da aka dawo madina aka ji tsanani yana rashin lafiya ya kama shi wata rana yana kwanci sai ya jiya ya ce ala laisa shi'iri hal abi sanna lailati biwadi wa hauli irhirul wajhi ma'ana yana begen komawa maka yana begen maka yace lai ba ina ma da ina na sani ko wata rana zan zo in kwanta tsakanin insir da jalil wannan tsirrai ne da suke tsirowa a makka ina mahallin shahid fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina mahallu shahid laita in mahallu shahid na fadan laita amma wannan wa ya faɗi wannan yanzu bilalu maganan bilalu hujja ce saboda me a'a ba shi ya gama sai ya sauka na za mu kake yi yace hujja ce me ce me ya dalili yace manzo Allah ce alaikum bi sunnati fasara maganar da ka fada mu ha sunnata da sunnatul khulafa'ir rashidina sai kuma wa sunnatuwa halifofin manzan Allah sai na bilal yana cikin halifofi ka janye yawwa قال انا رمك وقال اهل القران نانا عائشه فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث او السنه هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير da aka fada ma manzon Allah ya kore ya tsawata sunna kenan ne takririyya babu kamannin Qur'an wal ilm yace babin da ke bayanin halaccin mutum kana fatan ina ma da Allah ya baka Alkur'ani ko ilimi kana ya da ilimi wanda ya halatta ko ya halatta ba ya halatta ko qala hadathana usman ibn abi shaybata قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تحاسد الا في اثنتين باب فرر حسد سيدي تكن ابو بوا غدا رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل والنهار متر الله يباشي القرآن ينا تراتون تلاوة القرآن لو كنت درقو درانا sai ka rika cewa ina ma da ma Allah ya azurta ni alqur'ani na karatun alqur'ani dare da rana ya halaka ko da halaka ba sai Allah ya baka ladan wannan niyya da kai wannan buri da kai يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل نبيكما mutumin da Allah atahu Allahu malan yunfiquhu fi haqqi wani kuma Allah ya bashi dukiya yana ciyar da dukiyan a cikin inda ya dace fa yaqulu law utitu mithla ma utiya la fa'altu kama yaf'alu ina ma ma Allah ya bani kamar irin wanda ya ba wa ne ni ma da na aikata irin abin da yake aikatawa ya halatta ko bai halatta ba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا babu ma yukrahu min at-tamanni babin da ke bayanin abin da aka ki aka yi hani na fata ko buru wa'annan da muka fada duk ya halatta kenan ko to abubuwan da ba su halatta ba kuma zai kawo su ɗaya bayan ɗaya sai in sha Allah sai ce ai Allah madaukakin sarki ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا كذا كيفاتا وكذا كيبوني ما فضل الله به بعضكم على بعض أبند الله يتيسي تساشي أكن ساشي kada ka yi burin cewa ina ma da Allah ya kwace ya baka kai ne ka fi dacewa kai ne ka fi cancanta amma ka yi fatan cewa yana da dukiya yana aikin alkhairi Allah ta bari irin ka ya halatta kudi da halatta ba amma ka yi hasada kana fatan ina ma da kai aka ba baki ba ma'ana ka ci Allah gyara ce eh, to shine malamai suka tattauna ai matan sahabbai da suka je suna faɗar cewa to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai maza su suna suna samu rabo in za a yi gado a basu biyu namiji eh, namiji daya rabon mace biyu yake dauka waje kaza to in jin ko ladan ma haka za a yi ne in mata ka yi aiki ibada su ma haka za a ba su lada rabi aka ce a'a lil rijali nasibun mimma kasabu wa lin nisa'i nasibun mimma kasabna was'alullaha min fadlihi mata abinda suka suka yi Allah zai ba su lada maza abin da kuka yi Allah zai ba su lada abin da aka ce namiji yayi a bashi lada in mace ta yi haka za a ba ta lada mun gane ko mana ladan daidai ne wa daida akan haka inda Allah ya ajiye ta sai namiji ya san abin da ya sa akwai abin da Allah ya dora ma bai dora ma mace ba ke kuma inda Allah ya ajiye ki mace ya san abin da ya sa ya halice ki ya san me kike ciki shine ya haɗe jinki wannan kada ki nemi ki zamo namiji kada ka nemi ka zamo namiji was'alullaha min fadlihi ku Allah daga fadala tasa fadalan Allah tana da yawa ya fi karfin a ce ya Allah dan me ka bawa ne a kwace a ba ma'ana ka kunta ta fadalan Allah kenan duk abin da Allah ya bashi ya je Allah tara masa Allah zai iya debo da tankan ya baka in ya ga dama inna Allah kana bi kulli shay'in alima قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاعور عن عاصم عن النضر بن انس قال قال انس رضي الله عنه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبادك ناجي من زن الله نا فدر لا تتمنوا الموت لتمنيت kada ku yi fatan mutuwa yace da na yi fatan na mutu لولا حرف منين نعم لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لتمنيت حرف منين ها قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابي عن ابن ابي خالد عن قيس قال اتينا خباب بن الارت نعوده منذ مقيدة الخباب بن الارت وقد استوى سبعا يا كي بصر وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت لولا هم منين أنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت kada ɗayan ku ya fatan mutuwa yana burin ya ce ina ma na mutu ko Allah ka ce huta imma muhsinan fala allahu yazzabi ko dai ka zama mutumin kirki to ai sai ka ƙara aikin kirki wa in ma musi'an fala allahu yasta'tim ko mutum ya zama dai ba mutumin kirki bane to me takila me yuwa ne ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yardar Allah ya fi maka ka mutu kan wannan hali babu kaulin rajuli laula Allah ma hadaina dan hukuncin mutum yace ba dan Allah ba ai da ba mu shirya ba ya halatta ko da halatta ba wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da mu muna daukar kasa yana daukar kasa har sai da kasa ta cika cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kura ana aikin ɗaukaka addinin Allah in aikin ɗaukaka addinin Allah ya kai babu wanda ya isa kowa zuwa kake gadan gadan amma ka zauna wani ayi wani ayi ko kana da kuɗi ko kana da iko a a tashi zaka girman kai ba shi da amfani cikin aikin addinin Allah yace da manzon Allah mu da shi ke dauka baki daya yankulu ma'ana turaba yawmal ahzab ranan da aka yakin ahzab ولقد رأيته وارد تراب بياض بطنه يقول يتي تبس ناقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كساد قورا من سكا سرفي سكنسا باع جنن حق سكنسا me manzon Allah yake fada yana fadar cewa laula anta mahtadaina nahnu wala tasaddaqna wala sallaina ba dan kai ba ya Allah madaukakin sarki da ba mu shirya ba mu kuma da ba mu yi sadaka ba ba mu yi sallah da ba mu yi sallah ba فأنزل السكينة علي سكينة علينا ألا تسوق من السكينة لنسوة إن الأولى يتي والأنشم وربما قال إن الملأ يتي متاني قد بغوا علينا سوزالين yace Allah madaukakin sarki ba dan kai ba da ba mu shirye ba da ba mu yi sallah da mu yi sadaka ba Allah ka saukan mana da nasara da nutsuwa da sakina yace waɗancan mutanen sun zalunce mu sai muna zalunci iza aradu fitnatan abaina abaina abaina in suka so fitina sai mu ci mu kauce ba ma son fitina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fa anzilan ay haka ne wa yarfa'u biha sautahu manzon Allah in ya kai wurin cewa in suka yi fitina sai mu ki fitina sai manzon Allah ya daga muryarsa babu karahiyat tamanni liqa al adu babin da ke bayanin kan an ki mutum mutane su ta fata ina ma da za mu hadu a yaki a tashin hankali an kiya ko an hana ko ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم yace Abu Hurairah ya rawaito hadisi dangane da wannan hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى إيه عبد الله dan abi aufa ya rubuta masa takarda yace فقرأته سين كرنتا مسا فإذا فيه sai gashi abin da ke ciki in anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al kada ku yi burin kada ku yi fatan haduwa da makiya ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya ku roki Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya tashin hankali da fitina ba ta da kyau manzon Allah ya fi kowa gudun fitina ya fi kowa tsin fitina ya kuma fi kowa jarumta da karfin hali kuma yana da kariya daga Allah wallahu ya'tibuka minan nan. amma duk da ke innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina abaina abaina in suka zo fitina sai mu fitina mu kauce in sun ce wannan mu kauce in sun ce a'a mu kauce duk abin da suka zo sai a kauce ne. saboda me saboda kar a auka cikin fitina Allah kaɗai ya san abin da ke cikin fitina duk waɗannan mutane da ake nuna muku cikin CNN cikin Satellite cikin Mahene Burundi Rawandi waɗannan kowa ya tashi mutum ya yana tafiya ma da yayan su sai yadda su ya gaji abincinsa ma sai ya zubar ya dauki abin da zai iya karya mutu karke ma yanzu baya iya tafiya ba waɗanda ake son aka sun shiga haka nan sai Najeriya ba waɗanda ake mafatan wannan sai musulmi amma waɗanda na mutane da suke rafkanannu gafalallu ko suna son a tare fitina a nan a tare fitina a nan menene kaza menene kaza saboda me innahum eh, qaumun la ya'qiluna la yafhamuna ba su san abin da duniya ke ciki ba ba su san masifan da ke cikin fitina ba wallahi tallahi in fitina ta tashi wani sai yayi ridda sai ya gudu Ya sa manzo Allah ce la tatamannu liqa al aduwi kada ku yi fatan wai ku hadu da makiya wa sallallahu al afiya ku Allah zaman lafiya abinda manzo Allah ya faɗa amma wa idza laqitumuhum fasu in ay zamana kuma sun zo har an haɗu, to kowa ya tabbata sai ka ce Allahumma rabbana asrif alaina sabr wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin kar kowa ya da baya wa man nasru illa min indillah wannan hadisai guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in aradu fitnatan abaina da kuma fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tatamannu liqa al yana nafsi ne da ke tabbatar da cewa karantarwa addinin musulunci ya fi duk wani abu duniyar nan sun zaman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi duk wani shugaba adali da son zaman lafiya sallallahu alaihi hmm. eh ina mana wa ma'allam na shi'ra wa ma yanbaghi lahu eh eh to ai bata dace da shi ba ai wa'annan an faɗa ne yake faɗa kun kuma shi ya faɗa abu ne ɗaya ke shi ya ɗaya ba ko biyu dan in ka sai ka duba ma sai ka ya kai eh. babu ma ya juzu min law min law yake babin da ke bayanin abin da ya halatta wurin law wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki law anna li bikum quwwatan hikayatan an an lutin alaihi salam man Allah madaukin sarki ya faɗa lutu yake yake cewa law anna li da wa'annan da wa'annan suka zo mashi da wa'annan fasikai lalatatu hankalin sai tashi sai haula banati in kuntum fa'ilina la amruka innahum la fi sakratin ya'am a sai ai ka san mun ba mu da bukatar magayanka ko menene da menene ba aure muke bukata ba cikin su muke bukata hankalin sai tashi yace lau annani bikum quwwa da ina da shiri da makamai da jama'a da za su kai min wallahi da na yace annabi lutu annabin Allah ne karshe bayan haka sai da Allah ya aika mala'iku suka je suka yi suka kifar da su me yasa ba a aika mala'iku tun kafin hankali annabi Lut ya kai ba dan a tabbatar maka kowa ne ne kai in dai jihadi kake yi in yaki yaki ta da addinin Allah kake yi wa'azi kake yi ya da addinin Allah kake yi sai ranka ya bace sai an ɓata maka da wanda ya isa da wanda bai isa ba kowa ne ne sai an ɓata maka ko kai hakuri ko kai hakuri kar kai hakuri Allah na da mala'ikun da zai sa wa'annan shahadai da suka taso ma annabi Lut a yi tsawa duk su kone Allah na da ikon ya kifar da su kafin su je su amma sai da kuka jeran lutu ya fata ya rasa inda zai sa kanka don ka san kai ma kowane ne kai in dai addinin Allah kake sallatawa kake yaɗawa kake tagawa, sai Allah ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe ka dan wani matsayin ba zai samu ba sai da bacin rai Allah bai kaddara cewa sallah da azumi da zakka su ne sababin wannan ba menene sababin wannan fashin rai sai Allah ya jarrabe ka da fashin rai wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kai makon Allah na kusa amma sai an girgiza ka sai ranka ya bata don Allah ke wa man nasru illa min indillah sai rai ya bace kunna sa'annan a samu abin da ake amma قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم بن محمد قال زكاة بن عباس متلا عبد الله بن عباس يا ابي مغنى وان سفيان ال غدادي وقال عبد الله بن شداد في عبد الله بن شداد يتي إيه اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة اعلنت محل الشاهد لو shine aka ce su da suka yi mula'ana guda biyu sai aka tambayi abdullahi sai aka tambayi aka ce shin sai aka tambayi dan abbas ita ce matar nan da manzon Allah ya yake da zan je ki mace ba da shaida ba saboda karina da aka gani yace da na ji wannan mata saboda ga karina duk sun tabbata amma babu ke du kuma ba ta yi itirafi ba sai yace a a ba ita bace wancan da aka fada wata mace ce da take bayyana fasikanci amma ba shaida babu kuma itirafi ba yadda za a yi قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قال حدثنا عطاء قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإساء wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha fa kharaja umaru sai da dare yayi dare sai sayyidina umar ya fito fa qala sai ce as-salata ya rasulullah as-salata ya rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyan ya manzo Allah sallar isha sallar isha ga mata duk sun fara bacci da yara mana lokaci ya tafi kaman goma ko sha ɗaya ko sha biyu mun gane ko fa kharaja wa rasuhu yaqtur sai manzo Allah ya fito a gurguje ruwa na na na diga a kansa ko a kafadarsa yaqulu yana fada laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas mahallu shahid kenan yace ba dan kada na tsananta ma mutane ko na tsora musu wahala ba da wannan ne lokacin da ya fi dacewa a yanzu ba dan kada na matsanta ma mutane na ce sallar isha ba za a yi ta karfe takwas ko takwas saura minti goma ko takwas da ba sai can sha biyu aka ce haka kuma to mutane sun shiga tsanani yace ba dan kaddan na matsanta musu ba da sai da ce wannan ne lokacin da yake dacewa a sallar isha wa qala sufyan aidan ala ummati ba dan karna tsananta ma al'ummata ba la amartukum bis salati hadhihi sa'a da na umurce su da yin sallar isha wannan lokaci anan malamai suka dauki ka'ida المشقة تجلب التيسير قاعدة al المشقة تجلب التيسير من أين أخذت هذه القاعدة إنما أخذت هذه القاعدة من النصوص الشرعية من النصوص الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت وقال ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر من ذا الله يجب تصلى العشاء أرسل درية بدري sai sai na umar yazo fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raqada nisa'u wal wildan mata da yara sun fara bacci ba a yi sallar isha ba a fito a yi sallah fa kharaja sai manzo Allah ya fito wa huwa yamsahu al-ma'a ala shiqqihi halin kasancewarsa yana share ruwa yana goge ruwa akan gefensa yaqulu yana fadar cewa innahu lal waqt laula an ashqa ala ummati yace lallai wannan ne lokacin da yafi dacewa ba dan kada tsananta ma al'umma ta ba وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس اما عمرو فقال راسه يقتل ان عمرو سوى راسه يقتل لفظ اللي فتاكين وقال ابن جريج يمسه الماء عن شقه ولروة رواية ينا ما ينا جوج ينا كركع روا اجتسا وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي عمرو يتي بعدم كذا نسنا جامع الأمة تابا وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي رواية ابن جريج سيقارا سوى إنه سوى سيد الأمر يتي للوقت wannan shine lokacin da ya fi dacewa laula ana shuka ala ummati وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake laula أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد الكدنة tsananta ma al'ummata ba da na yi musu umarni da duk sa'an da mutum zai sallah sai ya goge a kawai. Wani lokaci ne ya hana shi samun sallar ita? sai in wani wata lahura ce zai iya zikirta wannan lokacin kana ji manzo Allah ya faɗa ai farkon lokaci sallar isha bayan magaruba fa tsakanin magarba da isha ba inda aka taba samun minti talatin ba da kyar wani lokaci ne cikin yanayi aka samu awa ɗaya ta wadatar amma ba kama daga awa ɗaya ne zuwa awa ɗaya da kwata yasa haramai ne aka ɗauka awa ɗaya da rabi bayan magarba da isha yasa duk wanda ya sallar isha bayan magarba da minti goma sha biyar ko minti talatin ba shi da sallah ba أعاد أبدا بعد duk wanda ya sallar isha in dai ba jam'i ba ne, in ba jam'i ba ne, bayan sallar magaruba da minti goma sha biyar ko ashirin ko minti kaje za ka yi sallar isha lokacin da gaba eh? ba jam'i jama'a ba fa ba jam'i na jama'a bai nan bainal isha'ain ka hada sallar magaruba da isha ba sallar jam'i na jama'a ba wai mai ake fada hmm wai mai kenan lokacin ne eh to lokacin muhtarin magaruba fa kafa da to a ah, ba haka bane ba haka bane ba haka bane ba haka bane yanzu yanzu ne muktarin a zahar eh yaushe ne muhtarin azhar to daga <laughs> to shi kenan daga nan lahasar ta shiga eh daga butari ya zo sai la'asar ta shiga Allah ina mana ila akirin kama in inuwa kowane abu ya zo daidai da sayin la'asar ta shiga amma baya nuna cewa daga zaran an idar da sallan magaruba ana maganar lokacin isha ne sai ka ce in mutum ya yi sallan magaruba yana gamawa da sharuɗansa ya gama ma'ana lokacin mutum magaruba ta fita lokacin isha ya shiga kenan ina ma'ana inda gaibu bacci baki eh ba yi la'akari da gaibu bacci baki ba ko to sa'an nan wannan magana da kafa da lokacin shi da sharuɗa waye ya faɗe shi iziya جابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل لك إشاء حين سيلة في أنسامو غيبوبة الشفق باين مغربة سأل لوكة العشاء إشاء كفارك sa'an nan daga lokacin isa ya shiga manzon Allah ya nuna cewa in aka jinkirta kaɗan zuwa dare to ya fi daidai dangane da wannan amma in aka yi lokacin da gaibu bati shafaqi aka yi farkon lokaci isha ta yi abin da ake nufi ne, ba lokacin da isha zai shiga lokacin isha zai shiga bayan magariba da minti goma sha biyar ko ashirin ko talatin din kafin lokacin isa ya shiga ne ake sallah sabo ne aka yi da rashin fahimta mun gane ko قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم عشر الجاري yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana azumi sai yayi wusali ya wasu ya haɗa abin nan sai azumin sa lokacin shan ruwa bai ta ba har da azumin gobe masu zafin addini sai su ma sahabbai suka ce su ma za su yi koyi da haka wa wasala unatun minnan nasi sai wa'ansu suka ce ai da manzon Allah bai ta ba har gobe wuce da azumi dore ke ko sai manzon Allah ya ce fa balagan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai manzo aka ce ma manzo Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan suka kai haka sai su ma suka yi fa qala sai ce law mudda bi shahru lawasal sai aka yi ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara sai aka ga wata sai manzo Allah ce da ba a ga wata ba sai na cika har talatin ni dore da za su iya lawasal misalan yada'u almuta'ammiquna ta'ammuqahu yace da na yi tsore to har wata shiga talatin saboda masu zafin addini su daina wannan zafin addini da su ne wanda ba daidai ba sa'an sai manzo Allah ce inni lasu mislaku ni ba kaman ku bane inni lasu mislaku wata aya manzo Allah Allah madaki sai ce kun inna ma ana basharu mislukum wani hadisi yake inna ma ana basharu wa innakum tahtasimuna ilayya to ya za a hada wa'annan hadisai inni lasu mislaku ma'ana inna ma ana basharu mislukum ni dan adam ne kaman an haifi kowa tsakanin uwarsa mahaifiyarsa da mahaifinsa ni ma haka aka haife ni idan adam na jin yunwa ina jin yunwa dan adam na jin zafi da sanyi ina ji dan adam na kaza duk haka muke amma ai ko kowa ya san wani ya ci wani aiki ba haka bane Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ci kowa to ta ce inni lakum mislakum ni ba kaman ku bane inni azallu yutimuni rabbi wa yasiri ni ubangiji na na ci da yana shayar da ni قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ان ابا هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ابو هريره الله كرم سدايتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi azumin dore قالوا sai suka ce in innaka tuwasil to kai kana yi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ce ajukum misli wane ne a cikin ku ya kama kaman kamana inni abitu yusimuni rabbi wa yasini inna kwana ubangiji na na cikin yana tayar da ni falamma abau an yantahu da suka kiya zafin addini tunda manzo Allah ya yi sai su ma sun wasala bihim yawman sai manzo Allah ya tsore thumma yawman sa'annan rana ta biyu kuma yayi an yi kwana biyu kenan ba cin abinci ba shan ruwa ba sahu mara ra'aw hilala ashirin da tara sai aka ga wata فقال سيدي لو تأخر لجسكم كالمنجي له سيدي دا وطن يا شكا ثلاثين لا سينا نونا مقوانا أكو كير بانا شبانا شا لا a mutum bai kamata ga su manzo Allah ya hana manzo Allah ya قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاهوس قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد na na Aisha ta ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi dangane da Hijr Isma'il Amin al yana cikin ɗakin Ka'aba ne huwa qala na'am sai manzon Allah ce eh yana cikin ɗakin Ka'aba Kunsu sai na na Aisha take fa ma lahum lam yudkhiluhu fil baiti me ya hana Quraishawa da suka zo su saki su sabanta ginin Ka'aba ba su shigar da wannan wajen cikin Ka'aba ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna qaumaki قصرت بهم النفقة yace ai mutanen ki Quraishawa lokacin da suka zo za su sabanta ginin Ka'aba kuɗi bai ishe su ba ba wadatar kuɗi sai suka tsaya daidai inda kika gani din su fama sha'anu badihi murtafi'an yana da aikata ta kunne ya kawo aka ka ba aka daga ta sama kana sai manzo Allah ce ala zaka qaumuki ai mutane ta sun yi haka ne li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u don su ba wanda su ga dama izini ya shiga wanda ko ba su ga dama ba kada ya shiga laula anna qaumaki hadithu ahadin bil jahiliya mahallu shahid kenan manzo Allah ke ba dan mutane ki Quraishawa yanzu yanzu suka shiga musulunci ba da sauran magudanci tare da su ko jahiliya ba su dade cikin musulunci ba duk abin da su gani zuciyarsu ba za su dauka ba fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila jadra fil baiti wa an ulsika babahu fil ardi yace ba dan kada na shigar da hijri isma'il a cikin ɗakin Ka'aba na sake wannan tsari ba dan in nayi haka waɗannan Qurayshawa sun saba da yadda suka saba kuma sun shiga musulunci da dimi-dimi musu yanzu yanzu suka shiga musulunci sauran al'amura na tare da su in suka ga nayi abin da saba musu za su ji wani abu a cikin ransu su ce sa Allah ya bari hmm. sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار بعد الهجرة da darajar da ke cikin hijira ba da na zamo mutum cikin nan sarawa ولو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار يا جماعه دك ذات الجوكري nan tsarawa su zo su shiga wata hanya sai na bi hanyar nan tsarawa mutanen madina قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي لولا الهجرة بعد درجة في هجرة hijira al'amari ne na addini ba a barin sa da mun yi la kuntum ra'an min al da na zamo mutum ne cikin lansarawa manzo Allah baya nufin cewa zai canza dangantakarsa abin da yake nufi dangantakar kasa tsakanin Makka da Madina ba wai dangantaka dan dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi dangantakar mutanen lansarawa baki daya shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul ibn ibn al-Qurashi al-Hashimi Isma'il al-Hashimi alayka kadhalik Ibrahim ba haka bane yasa dangantaka manzo Allah ta fi duka ta fi jabu da abin da yake nufi dangantaka ta kasa da ta kasa ba dangantaka ta jini ta jini da jini ba ولو سلك da واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها تابعه أبو التياه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم أنجم على كتاب التمني باب ما جاء في إجابة خبر الواحد الصدوق باب انك بيان حالة خبر الآخر متبقى إمي جسياني يا رويت لاباري a cikin aƙirƙiran sallah, wasu salashi da sallah, wasu zaune da azumi, wasu haraduni da farallan addinin musulunci, wasu ahazabe da hukuce-hukuce duk baki ɗaya a ƙidace eh, suke ƙari ce, ya danna sallah ne, ko azumi ko haji ko jaka ko menene Mutum ɗaya za a karɓi maganarsa, in amintacce ne. Abin da ake ni da jini, hajini ne, amintacce ne, ya wadatar. mun gane ko yace fil azani a cikin kiran sallah sai ka ce to ne ko da azani ma'ana mutum ɗaya zai tashi ce Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا أزمي في sai ka ɗauki abinci mutum ɗaya ne dukkanmu baki ɗaya unguwan nan mutum ɗaya ce muna ya jama'a lokacin shan ruwa ya kai dukkanmu muka sha ruwa ba haka ba ba kamar ahad bane mutum ɗaya ya yi kiran sallah ya ce ya jama'a lokacin sallah asuba ya yi lokacin sallah azhar ya yi lokacin sallah al'asar magarba isha tare da cewa kowa ya san cewa in aka yi sallah kafin lokaci babu sallah amma da mutum da ya ce hayya jama'a lokacin sallah ya kai sai kowa ya kai sallah an yi aiki da kabarul ahad ko ba ya aiki da kabarul ahad ba an yi ko ba a yi ba haka azumi to sai imam yanzu na muka kwakwalwar imam bukhari yadda yake istinbatin halatti a yi aiki da khabarul ahad dama ahnaf su ne mafi yawan mutane da in matsalar da ko ahnaf ko wa'ansu malamai wa'anda suke yan bid'a ko wa'ansu malamai wa'anda suke dai sai su kawo matsala da ba ta da kan su tabbatar in aka zo aka ce musu ga abinda hadisi ya ce in suka buga suka buga ba yadda za su yi da shi sai ce khabarul ahad su ko sun dauki hadisi sahihi da maudu'i suna kafa hujja ga hadisi sahihi sai khabarul ahadi. in ka tambaye su menene khabarul ahadi. yadda za su fassara maka khabarul ahadi, kai da kanka ka san basan menene khabarul ahadi. mun gane ko khabarul ya yanqasimu ila qismaini الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد أقسام الحديث من حيث التواتر ينقسم من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين المتواتر والآحاد المتواتر هو كل حديث رواه جمع غفير يستغل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره فهذا حديث متواتر بشروطه الأربعة وأما الآحاد فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام الفرد العزيز المشهور الفرد هو ما رواه راو واحد وقل غريب ما روى راو فقط الثاني العزيز وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة عزيز مروي اثنين او ثلاثة وقل غريب ما روى راوي فقط المشهور هو ما راه هو ما رواه رواتب فوق ثلاث إلى ما دون التواتر لم لم يدخل حد التواتر معناه من ثلاثة إلى تسعة إلى تسع كل هذه يقال له خبر الآحاد معناه الآحاد يبدأ من واحد إلى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ولو تسأل ولو روى حديث تسأل أشخاص هذا الحديث من خبر الآحاد وليس ذلك يعني أن خبر الآحاد هو ما رواه راوي فقط إنما تقول ما رواه راوي فقط ضرب أو قسم من الآحاد وليس هو الآحاد كله mun gane ko eh sai ka zuciya ai khabarul ahadi ne menene da khabarul ahadi yace hadisi dangane da iso wacce zuwa gare mu ya kaskace duk labari da zai iso gare ka ko ya zama na mutane ne masu ɗimbin yawa suka ba da labari ya zama tawatur ko ko waɗanda suka ba da labarin mutane ne ba su da yawa sai a ce da shi ahad ahad kuma ya kasu kashi uku ko ya zama na wannan labarin mutum ɗaya ne tas ko mutum uku ne zuwa tara sai a ce da shi mashhur aw mustaqim duk waɗannan suna cikin bangare ne cikin bangarorin aha mun gane su duk labarin da ya iso ka haka yake mutawatiri yana da tun kafin cikin zuwa mutawatiri yana da turukai ya zama mutane da yawa suka rawaito shi mutanen nan mustahili ne a ce sun hadu sun kirkiro ƙarya yaya za a yi a haka mutane sai ka yi mutum sun yawa su kai miliyan amma labarin su ba zai zama mutawatiri ba saboda me sai ta yi haɗin baki suka yi kamar kungiyar ɗalibai kungiyar ma'aikata kungiyar kaza kungiyar kaza duk al'ummar da kungiyar su wani abu ya tattara su shugaban su zai yi cewa ku kaza ku faɗa yasa ba tawatiri ba ne amma labarin da jama'a masu ɗimbin yawa suka bada labarin waɗannan mutane mustahili ne a hankalce a ce sun hadu ne suka kirkiro yaya wannan yake labari ya bayyana a gari in ka je wurin ma'aikatan gwamnati ka tambaya yaya wannan sai su faɗa maka in ka je ɗan kiyakiya ka tambaya sai su haka ya faru in ka je wurin mata yan awo ka faɗa ka tambaya sai su haka ya faru duk inda ka ka tambaya sai su haka al'amarin ya faru a kan to wannan labari ne masa wace don wannan kala kala na mutane mutahiri ne su hadu su kirkiro wannan kanya to wannan shine masa wace mun gane ko amma in kungiya ɗaya ce shugaban da zai iya tara su miliyan ya ce musu ya yi musu karya ko ya ce ku bari karya sai su faɗa shi yasa komai yawan su wannan yawan ba shi da amfani ba shi da amfani komai karya ne yana ahadi din nan mutum ɗaya nan ɓangare ne cikin ahadi ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko uku ko hudu ko har zuwa mutum tara duk kabarul ahadi ne bai zama mutawa mutawatiri ba to ahadi ne ka suka ci uku ko ya zama mutum ɗaya ya rawaito sai a ce far ko gari mutum biyu ko uku sai a ce azizun mutum uku zuwa tara ba su kai mutawatiri ba sai a ce mashhur aw mustafid sawa'an mashhur ko mustafid ko aziz ko dukkan su ahad ne ko mutawatir ahad mun gane ko to imam bukhari ce wa qawli allah ta'ala da fadar allah madaukakin sarki falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يهذرون إيه ina ba da wa'yansu sun fita a cikin jama'a suka je suka koyi ilimi suka zo suka ilmantar da mutane jama'a su kauyen su garin su saboda mutanen su ji tsoron Allah su iya addini to Imam Bukhari sai kafa hujja da wannan sai ce wa yusammar rajulu fa'ifa za a iya ambata mutum ɗaya a ce da shi fa'ifa a tun da an ce in mutum ɗaya sai dai koyi ilimi ya zo ya ilimantar da mutanensa suka dauka suka yi aiki shari'a ta yadda da haka shari'a ta ba da izini a yi aiki da kabarin ahad sai sai zai kafa hujja da cewa sa'ifa din nan za a iya ambatan a ɗauki sa'ifa a yi amfani ana nufi mutum ɗaya mai ce ce hujjarka yace da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ce wa in sa'ifatani minal mu'minina qatalu hmm. in mutane biyu ko kungiyoyi biyu ko jama'a biyu cikin musulmai suka yi yaki suka yi fada ku yi sulhu tsakanin su sai ce falau da rajulani da fi ma'an aya da mutane biyu za su zo su yi fada za su shiga cikin ma'anar wannan aya ko ba za su shiga za su shiga to sa'ifa yasihu an tukula kalimatu sa'ifa wa yurad biha an-nafar wahid وقوله تعالى زفدان الله مدوكي سركي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين إن muku da labari, to ku nemi tabbatarwa kada ku yi gaggawa menene mu in ja'akum fasiqun in fasiki ya muku da magana fa tabayyanu ina ma na tabayyanu fa ku yi bincike wa in ja'akum adilun magana ta kare sa'annan kuma yake wa kaifa ba aka nabi sallallahu alaihi wasallam umara abu wahidan ba'da wahidi. ya yadda manzon Allah ya aika gwamnoninsa mutum daya bayan daya ya aiki wani je ka kasar Yaman da ashe ba za a karbi kabarin ahad ba da ba manzon Allah ba zai aika mutum daya ka zai ka kai musu addinin musulunci ba sa'annan bayan wannan ya tafi sai manzo Allah ya wani kai kuma ka bi bayan saboda in ya manta ka tuna masa fa in saha ahadun minhum rujja ila sunna in ɗaya ya kuskure sai a mai da shi kan sunna ashe in mutum ya kuskure ana mai da shi kan menene kan sunna قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم malik ابن al wani sahabi ne matashi saurayi yace mu matasa sa'o'in juna muka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutaqaribuna sa'o'in juna fa aqamna indahu 20 layla ashe matasa ba suna bata lokacin su bane ashe matasa sunna suke nema yace su matasa suka tashi sa'o'in juna masu karancin shekaru sha uku sha hudu sha biyar sha takwas sha tara ashirin suka tashi suka je wurin manzon Allah sun je su koyi ne sun je su koyi sunna saboda kai saurayi matashi kana da karfi kana ji da karfi abinda ake so kai la'akari da shi tun ran da aka haife ka wannan numfashi da kake yi tsada ne yana da adadi ran da adadin shi ya cika ba za a kara ma numfashi ko ɗaya ba mutuwa ta zo rannan ka mutu to lokacin da aka baka kana numfasawa din kada ka ɗauki wannan lokacin kai amfani da shi a cikin abin da ba shi da amfani kai amfani da wannan lokacin a cikin addinin Allah sai ka zama ka mori rayuwarka duniya da lahira yace fa akanna indahu 20 laylatan sai muka zauna wurin manzon Allah dare 20 wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafiqan manzon Allah ya kasance mai tausayi ne manzon Allah yana tausaya ma almajiransa sahabbansa muridansa sawa'an matasa ne sawa'an matasa ne ko kuwa samari ne ko manya ne manzon Allah baya gallaza musu baya yaudaransu baya cin amanan baya matsa musu ku kawo ku kawo su suna kwana yunwa matan suna kwana yunwa iyayen suna kwana yunwa manzo Allah baya musu ƙarya yace ku zo ku kuna hidima kuna samun albarka suna ramewa suna lalacewa sa'annan gida ana ta cika ana koki wanda albarka ta zo sai a tsallace su a ce ba ku samu albarka manzo Allah baya wannan yana tausaya musu manzo Allah na tausaya musu duk sa'a da ya ga wani muridinsa ko sahabansa jari ya kare yana da kirki ana tafiya tare jari ya kare sai kuma kana tara ake kan sai a ɗebo a bashi abin da gaske ake ba cikin su ko ta wa kana rafiqa manzon Allah mai tausayi ne falamma zanna an qad haina ahlana da manzon Allah ya ga cewa lallai mu wannan matasa da muka zo muka zauna kwana ashirin ko jarrai rai ashirin yanzu muna begen iyalanmu matasa ne sha bakwai sha takwas sha tara ashirin wannan ya yi aure sati ɗaya kenan wannan ya aure wata ɗaya kenan wannan ya aure shi ne suka bar matarsu da iyalansu suka zo su koyi sunna suka zauna dare ashirin sai manzo Allah ya ga alama wannan matasan suna da bukatar su koma wurin iyalan kada a matsanta mu kada a ce su zauna gindinje suna neman albarka ko suna rayuwa suna zaizayewa sa'an nan muna kiba muna ci muna koyi da manzo Allah ya ga cewa waɗannan suna bege kuma wurin iyalan aw qad istafna sa'alana amman tarakna sai manzo Allah ya tambayi waɗannan matasa wa kuka bari bayan da kuka taho nan kuwa kuka bari gida fa akhbarnahu sai muka ba da labari ai wannan ya aure ba da jimawa ba wannan ma ya bar matarsa dukkan sai manzo Allah ya ce fa qala sai manzo qala sai ce irji'u ila ahalikum ku koma wajen iyalanku fa aqimu fihim ku koma wajen iyalanku matanku ku zauna a cikin su in aka wayi gari kowa ya fuskanci sa, mai tafi mai kiyakiya mai yankan farce mai ama'au mai maɗinki mai noma duk sana'ar da kake yi mai dan balango ne mai tsire ne bawa ne duk abin da kake yi ka tashi da safe ka je sana'a kada ka zauna zaman kashe wando in ka dawo da yamma ka zauna cikin iyalanka wa allimuhu ku ilmantar da su addini ku karantar da su addinin Allah ku karantar da su aqida ku karantar da su tauhidi ku karantar da su sallah da alwala da tsarki da azumi da hukunce hukuncen haila da wace sallah ce za a biya wace ba za a biya ba da menene duk wa allimuhu ku ilmantar da su wa muruhu ku umurce su da tsayar da sallah da kulawa da addini wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka da haka Allah ya faɗa ba wa allimuhu a ce wajibi ne a kanka ka ilmantar da matarka addinin Allah wajibi ne a kanka ka ilmantar da matarka da ƴaƴanka in ba ka da ilimin fa sai ka kawo mata wacce za ta karantar da ita in ba a samu ba fa sai a kawo amintacce in ba a samu ba fa sai a kai ta inda za ta koya wannan tilas kalmomin da manzon Allah yake yace irji'u irji ارجعوا إلى أهليكم zuwa زوا إيالانكم كبر إلى wajen manzon Allah duk da albarkar da ke ciki aka ce ka koma wajen iyalansa ba ce da kana da ka dawo daga kasuwa kana bakin kofar gida kana wurin wasan kaza kana wurin fitin ba za ka ganka ba sai cikin dare ko ta yi barci aqimu fihi ku zauna a cikin iyalan ba ku yi watsi da su ku tafi ba sai asuba in baka zauna da ita ba ya za ka yi kasar ta iya alwala ko ta iya sallah sai ta yi alwala ka gani sai ta yi sallah ka gani in ba haka ba wallahi ko da ake kai mai sallau a cikin iya sallah matarka ba ta iya sallah ba wallahi ranar lafiya sai an tsayar da kai Allah ya ce kai sallah ce ce wa mu ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan na haka Allah ne ce ba bane ni da suka zauna fa aqimu fihim ku zauna a cikin iyalanku ba ku yi da su ba kuna kan titi kuna bakin hina hanya ku tafi nan ko wani ma bai san abin da matarsa da ciki ba ta yi sallah ko ba ta yi sallah ba oho yarsa ta iya sallah ko ba ta iya ba ko oho wallahi ranar lahira sai Allah ya tsayar da kai sai an taje ta sai an daddare sai an fayyace duk inda ka kai da iya sallah Allah dai yake kai sallah sai sai ka koya mata kuma ka tabbatar da sai kai yi sallah wa ku ilmantar da su wa muruhu ku umurce su da tsayar da addinin Allah وذكر a احفظها او لا احفظها yace mai riwaya maliku dan goyar ya bani labari ya faɗi abubuwan da na haddace na fahimce na na kiyaye ko ban kiyaye su ba wa sallu ina matasa ina samari manzo Allah ce wa sallu kama ra'aytumuni usalli a ce matasa ma manzo Allah ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah da rai ashirin kwana ashirin suka zauna wurin manzon Allah sun ga asuba sun ga azhar sun ga la'asar sun ga magaruba sun ga isha sun ga nafili sun ga yadda ake natsuwa a cikin sallah sun ga yadda ake alwala sun ga yadda ake komai bayan kwana ashirin manza Allah ya ga waɗannan matasa hankalin kowa ya koma gida duk da cewa wurin manzon Allah akwai albarka akwai alkhairi akwai ilimi amma iyalan suna da haƙƙi a kansu sai manzon Allah ce ko ku koma cikin iyalan ku zauna a cikin su kai mun amma ku kuma matasa din sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah yasa kai mataki ne saurayi ne kai matashi ce mai budurwa ce kai wane ne ko wane ne duk wanda zai koya ma sallah ka ce Allah shi maka albarka Allah ya san barka dan Allah a nuna ne yadda manzon Allah ya yi eh, mu matasa manzo Allah ce mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ba yadda kuke son zuciya ba ba yadda wani ke so ba ba yadda wani ke so ba yasa duk wanda zai karantar da kai menene da menene ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya maka albarka Allah ya kara daraja Allah ya kara daukaka ina son a nuna min yaya manzon Allah ke sallah da amana

من ائتمن بالمنامات بالمنامات Manzo Allah ya zuci mafarki ya zo a farki ya zo menene da menene tun ran da Allah ya bar duniya an su aro abin da nake so tsakani da Allah mai a wani wurdi manzon Allah ce mai da safe da hantsi da rana da yamma da daddare in zan shiga gida in zan fita in zan kwata na firgita in zan shiga mota duk abin wani wurdi manzon Allah yake mai da kai da shehun ka da malakin ji ko Allah ya saka muku da alheri yanzu ni shehu na shine manzon manzon Allah ke son dan manzon Allah yake mu matasa ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah tun daga sallah har azumi har zakka har hajji, har wurdi har da farko ne ne sai a wani manzon Allah ce a kawo mana cikin littafin Bukhari tun daga Alkur'ani ko Bukhari ko Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Maja, Abu Dawuda Muwatta Musnad Ahmad duk littafan da ba haddasana Thank you. ina matasa abinda manzo a sallu kama muni usalli fa idha hadarati salati ku matasa maza da mata manzo Allah na kan ku in lokacin sallah ya kai falyu'azzin lakum ahadukum yam ya muku kiran sallah mahallu shahid ibn imam al-bukhari ya zai muku kiran sallah wal ya ummakum akbarukum babban wanda ya fi ku shekara dukkan ku shekaru goma sha bakwai sai ɗaya aka samu shekararsa goma sha takwas ko goma sha tara duk kun dace a cikin sanin sunna a cikin karatun alkur'ani a cikin fikihu a cikin da daukaka da daraja ku gabatar da wanda ya fi ku da shekara ɗaya shi zai ne dukkan ku kun daidai a cikin sanin sunna da alkur'ani da komai to sai a gabatar da wanda yake ya fi koda da shekara ɗaya ne dan shekaru goma sha bakwai ɗan bana sai kuma shekarar rai ɗan shekara sha takwas ko sha tara shi ya zama shekarar ne shi zai wannan haka tsarin da manzon Allah ya kawo shi wal yaqumukum akbarukum kun ji da kunna yanku in ba haka ranar lafira matashi ne kai matashi ya ce ce dattijo ne kai tsoho ne kowane ne ranar lafira kin daga cikin kabari abinda za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ba wanda zai tambaye ka wani ne ba wanda zai tambaye ka wane ne malamin ka annabin ka za a tambaya matasa kenan nan manzala da ke ku je kuna haraka kuna jina hauka cikin ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina in aka ce za ka yi sallah kamar yadda manzala ke natsuwa fiye da shi natsuwa duk da kai ba kai irin nan da Allah sai ka nasu sai ka shiga cikin hankalinka cikin hayyacinka ka cika rukunai da farillai da wajibobi da sunnoni da mustahabbai da shi kenan ka fita kenan in ba haka ranar lafiya sai an bi ka baki sai manzo Allah ya ce ai na ce muku sallu kama ku salli sai ka ce to ai ni ban arabiya ba ni ban je makaranta ba ni ban je komai ba sai a ce maka to tsaya da kasa ka ta duniya ai ko ba ka da hankali ka ga yadda ake rayuwa ko duk sa'an da ka ke ciwo ka je wurin likita sai ka biya naira ɗari biyu da hamsin abu ne ma kaji sai ka biya naira ɗari biyu da hamsin likita ya ya ganka ka ke ciwo ko idon ka ke ciwo ko ka ke ciwo kwamfuta za ka koya mota ka ce ta lalace duk abin da kai ka je sai ka biya kuɗi kuma a yi maka mulki sa'annan a yi masa ba haka bane ba yadda da haka amma addinin Allah mutum ya bata lokacinsa ya bata rayuwarsa ya zo ya zauna ya karantar da kai baya bukatar ninka la jaza'an wala shukura ko gaisuwa baya so sannan kuma kana duk abin da za a koya za kake bukata a duniya ba abin da yake addinin Allah wani wanda ya koyi wani abu kwamfuta ya koya ne likita ne ko menene zai ko zai yi maka abin da za zaka samu lafiya ne a jikin ka gangan jikin ka duk da bai duniya malamin da ke karantar da kai addini shi ne ke tsarkaka ma da zuciyarka yana son ya tallafa maka cikin rayuwarka duniya da lafiya ka samu ɗaukaka har ga Allah duk rayuwarsa abin da ya zauna yana karantar da kai kenan kuma baya son ka bashi kuɗi baya son godiya zo ka ji kai aiki da shi je ka kai zagi yadda ka ga dama ka ji kai aiki da shi bukata ta biya eh, wani laifi aka yi maka nawa kake biya nawa kake bayarwa gaisuwan kirki ma kana yi amma Allah shi sai ya tilasta waɗanda za su suna yada addinin sa ko suna so ko ba sa so su kwanan yunwa su kwanan menene da albashi babu albashi da kuɗi babu kuɗi sai Allah ya tilasta waɗanda za su zauna su karantar da addinin sa dan Allah ya kafa mu bayan sa hujja ranar lafiya mun gane ku to sa'an nan kan nan gani duk za ka je kai kuɗi a gyara ma mota a gyara ma zasbanka a duba maka hakorinka ko cikinka ko kanka ko kunnenka ko idanunka duk waɗannan masu aiki kasan annabawa ke masu kama kasan annabawa annabawa da manzannai su ne wanda Allah ya wakilta su suke yada ma addinin su suke yada addinin Allah sa'an na aka ce al ulama'u warasatul anbiya amma sai ka ga mutum ana karanta da shi addini kyauta ba a bukatar ko godiya ko menene amma sai ga dan ya biya su ai kaza bai yi da ba ai yayi kaza ai ba ai kaza duk yadda zai kira albarka a a zuciyarka kai kanka in ka je ka zauna ofishinka kafin a ganka sai an cike takarda sai an yi layi har abada darajar ka ba ta fi darajar malamin addini ba ko ka ba haka bane kun taba lura da haka to amma haka al'amari saboda me saboda Allah ya kafa ma bayi ka hujja kada ka wayi gari ka ce to ai ban yi arabiya ba ni ban yi karatu ba ai unguwan mu ba makaranta ai mu ba mu iya kaza kaza ba ai mu to kasan mu ai mu ba mu iya hadisi ba ba mu iya tafsiri ba ba mu iya fiqh ba duk inda mutum yake sai Allah ya kawo shi don ya kafa maka hujja mutum ne dan uwanka duk al'amarin rayuwa da ka sani da kai da iyalanka da gidanku zuwa likita zuwa komai yana da suna kai sai ka ci abincin ka ka gama tsarin ka sannan za ka gani ne inda malamin ka yake ma'ana duk malami ba shi da lokacin kansa kenan sai lokacin da kai ka gama abin da kake lokacin za je ya kamata ka sami jabar ko me yake a lokacin da zai ce ma ka taho lokaci kaza suka ce kai ba ka da lokaci wannan lokaci mun gane lokacin da ya samu kai baka da lokaci amma kai lokacin da kake bukatar sa siyar yana cin abinci ne bacci yake yi karatu yake yi ba shi da lafiya ne yana a atira sai bai saboda kana bukatar ka amma kai kanka in aka zo ana so a zo ofis da an san takarda sai ka ga dama sai ka yi menene da menene sai an biya kudi sai ai menene amfani da kake mutane addinin Allah kyauta Allah yake bani kyauta Allah yake ba shi amma baka kula ba ko baka idan Allah aka je aka tsayar da kai ko da ya mala'iku ko kasu wace hujja zaka kafa ka kwace kanka ranar lahira قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سهوره من الله يتي كرا صلى بلال كذا يهانا أيوك في سهور فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل yace saboda Bilal yana kiran sallah da shauran raguwar dare liyarji'a qa'imakum aw qa'imukum aw saboda waɗanda suke siyamul layli su san lokacin sahur ya yayi su sahur wa yunabbiha na'imakum dan atina sada mai barci cewa lokacin sahur lokacin alfijir ya kusa ka tashi ka ci sahur ko da ruwa za ka sha wa laysa alfajr an yaqula hakaza yace ba alfijir bane ga gauri ya jilim haka wa jama'a yahya kaffaihi hatta ya kula za wai sai ka gauri wannan wuri ya tantarwai alfijir ya fito har sai ya fito ne lokacin alfijir da ke hana cin abinci wannan yana tabbatar da cewa kiran asuba su nawa ake yi daya cikin dare na biyu shine lokacin alfijir na farkon baya hana cin abinci na biyu shine ke hana cin abinci na farkon baya ba da izini kai sallar asuba don lokaci bai kai ba na biyu shine ke ba da izini cewa lokacin sallar asuba ya kai kuma ka shigo da wata matsala mun so mu kauce mata wa madda ya haya isti'ai as-sabahatay dama sayyidina bilal yake kira sallah to sai manzo Allah ce kada kiran sallan bilal ya hana ku cin abinci har sai abdullahi ibn ummi maktum al-a'ma ya yi kiran sallah saboda shi mutum ne makahu baya gani sai an faɗa masa ware ta cikin kai kiran sallah al-fijr ya fito mun gane ku Abdullahi ibn Ummi Maktum al'ama kowa ya san kisa su ake abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa duk sa'an da ya zo sai manzo Allah ke marhaban bi man atabani rabbi manzon Allah ya shiga da manyan manyan Qurayshawa ana ganin wannan ɗayan su ne musulunta al'umma kenan ai waɗannan su ne idanuwan gari su ne kaza in suka musulunta Abdullahi ibn Ummi al-Maktum al-Ama yanzu gashi nan sahabi ne miskini sai manzon Allah ya kula ya fi damuwa da wasu Abdullahi umm ya buga ya buga zai je sake dawowa ana nan sai Allah ya saukar da aya aka saukar aya wajen wa hakka kafirai duk da hasanin sun tabbatar da alkur'ani da manzon Allah wurin Muhammadu da ya tace da ya gogoge wurin abubuwa ana nan sai ga aya ta sauka abasa wa tawalla ya bata hujjar ya kawo da kai saboda an ja a hulka wajen makaho da wani wa ma yudrika la allahu yasud kasani ko shi ne zai aw yadhakkaru fa ko ko ya gargadu ya wa'azi ya masa amfani amma ba ne ta gana amma ya ga masa da suwa da wani fa aka da ko da ina ruwan karatu sun tafi mana su biyu wanda yake so ya yi dan kan kowa ya zo lafiya Allah na da inda zai saka ba wanda zai zo lafiya a ce Allah ya rasa inda zai saka duk abin da ka zo da shi lafiya Allah na da inda zai maka ba haka bane Allah ce la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ba haka ne to amma wani mutanen Najeriya kafiri ba ya sai ga musulmi musulmi ba sai ga kafiri Allah ke addini ya halice ku yace huwa allazi khalaqakum fa lakum kafir wa lakum mu'min wallahi ma ta buza basir haka Allah ke la'amla anna jahannama min al-jannati wa nazat mai in kowa ya musulunta ina za su wato za su ya sa tilas daga wannan ya fadari wannan ya zalimi wannan ya cuta, wannan ya kake shi ana ta kutau kutau bai damu ba saboda me a je a cika alkawarin Allah la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in mun gane ko to shine Abdullah ibn Ummi Maktum sai manzo Allah ya karanta masa abasa wa tawalla an ja'a to shi kenan a daga wannan lokacin duk an da yanzu sai manzon Allah ke marhaban bi man atabani fi rabbi wanda manzon Allah dan Allah ya yi yana zuwa sai manzon Allah ce lale maraba da wanda ubangiji na ya tsawata min da mm. ko ya zarge ni dai ko ya min faɗa yanzu abdullahi ibn ummi maktum al'ama wali ne ko ba wali bane ba ina kungiyarsa ba shi limited company ko eh eh magana as-salatu illa mas'ala ce ne kadari matsala ce mai fitina duk wata fitina da kuka ta ta din nan asalin da magana as-salatu as-salatu sahih min al al Allah amma na sanin ana karatu lafiya lafiya wa darul hadith wa jami'a islamiyya wa sai aka samu wa'ansu da suka tashi ai suna jin da cikin sunna ko menene Kuma malamai sun zo ku yi kuna jin sarakuna kuna jin ne as-salatu ai as-salatu kar mun kira farko ake gashi duk gari ana kai kira na biyu ku yi kuskure za ka za ka za. mas'alar ta ki tsayawa nan su bi ko wannan su bi ko wannan har ta zo ta kai su suka ce kowa ya yi kuskure sai su kadai har suka zo ka ce su sun juye mulki ma sun karbi mulki a zo a yi mu ba karshen su aka kama su aka ja ka tsaro yanzu duk muna kallon su abokan ne mun muna karatu tare da su wallahi ta zara kuma ba sa iya karatu sai an karanta wanda ya jagorancin fitin da yake ne mahadin darul bai iya karatu ba sai ibnu bai iya karatu bai iya karatu amma ke sai inji ba sa matsaloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zama karanta ba yayi azumi yayi dore suka ce mu ma za mu yayi dore ne ce da wata ya shiga sai na yi dore dan na nuna musu masu saboda masu tsanan su addini su dawo yasa al'amura ana tafiya da su ne a hankali unguwar kun saba an ga an yi ta kare babu wanda kike na yi as-salatu farkon lokaci kowa ya sani sai ku ci gaba da abin wanda kike wani wuri su kuma as-salatu karshe suke yi Allah ya karbi sallan ko menene menene tashin hankali eh? wanne ne za ka yi a cikin sallah asma ba ta yi ba kiran sallah ne hukuncin ta a cikin sallah eh in ba kira sallah wa sunna ta yi ba sai ba ta da ikama ma sunna ce ba ba haka ba ne? ita ce take hadisi ba haka ba ne? yasa wanda ya as-salatu farkon lokaci sallar ta tayi Allah ya ba shi lada wanda ya as-salatu karshen lokaci sallar ta tayi Allah ya ba shi lada ma'ana ya as-salatu farkon lokaci ne ya zama makiyinka abokin fadanka ko ya asara su karshen shine ya zama kiyinka abokin fadarsa ashe ma baka san sunna ba abin da ake ce ma sunna shine wanda ya ashhadu an la ilaha illallah yana cewa wannan sunna ce kai ma kana ciki ne sai ba yi sunna ba dai ne ka ce kai kana tsarkaki ko tsiyaki saboda as-salatu yana as-salatu khairun minan nawm wai kai ka zo mu yi sallah shi kuma wanda zai karfe cewa eh, as-salatu khairun minan nawm kai ma ka zo mu yi sallah sai <laughs> eh, kuma da mamaki haka yake sallah ta bacci laifi yayi wanda ya farko lokaci laifi yayi wanda ya karshe lokaci laifi yayi to ne yake da <laughs> an ka ce as-salatu farkon lokaci shine sunna zaman lafiya ita ma sunna ce zaman lafiya shi ma menene ga shi a da sai lokacin dinin sunna zaman lafiya shi ma menene lokaci ya cika ko jama'a sun kawo addu'a mutane suna roƙon addu'a akwai masu karban pension sun ce suna roƙon addu'a Allah ya sa a saka musu dukiyarsu akwai wayanda aka yi musu promotion suna da arrears a Ministry of Education suka ce a roƙon musu Allah Allah ya kauta sa duka ta shugabannin su a ba su arrears din su wai yanzu an daina zanga zanga an daina tashin hankali duk hakki a bishi a lalama to Allah ya shugabanni da hakkokin mutane ke kan hannayen hmm. Allah ya kauta tausasa zukatan yau sun ce an daina zanga-zanga an daina kone-kone an daina fitina duk da hadis sun hana wannan ku kuma ku tsoki Allah madaukakin sarki ku ba kowa haƙƙinsa saboda ku sake musu mara su sarara mutane suna cikin masifa na talauci da wahalhalu wannan haƙƙin da ake ba su ma baya isa kuma ina ga kuma arziki yasa dan Allah Allah ya tausasa zukatan ku ku saka musu haƙoƙin su a ba su amfani da shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma ajina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa anna innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم وقواتنا ما واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم